Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 shida Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu yau ranar Asabar 14 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Donald Trump ya yabi Faransa da Birtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai hari a Siriya yayin da Rasha ta Allah wadai da hare-haren. sannan za ku ji cewa a jam'iyyar islama ta tlp a pakistan ta kawo ƙarshen zanga-zanga da take yi za ku ji dalili to kanin labaran kenan aka ji a yau ne 'yan mata ɗaliban makarantar sakandaren garin chibok da ƙungiyar boko haram ta sace suke cika shekaru hudu daidai haka kuma za ku cewa har yanzu 'yan bindiga na ci gaba da kai hare-hare suna kashe mutane a wasu ƙauyukan karamar hukumar anka da ke jihar zamfara kare na kare na an ka kashe sai kashe sai an kashe kuka ta an kashe su ashe suna nan lallaɓe suna nan ne lallaɓe daga nan kuma ibrahim kalmasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke rubuto mana ta hanyar imel amma da kuɗan nan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a shugaban amurka donald trump ya yabi faransa da birtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai hare-haren sama akan siriya a wani matakin mai da martani ga shugaba bashar al-assad da ake zargi da yin amfani da makamai masu guba a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da damascus na gode faransa da birtaniya saboda hikima da ƙarfin soji da kuka nuna aiki ya kammali tsaf trump ya rubuta a shafinsa na twitter jiragen saman yakin kasashen yammaci da na ruwa sun yi lugudan wuta akan wasu cibiyoyin hada makamai masu guba a wani matakin haɗin kai da kasashen suka nuna wa juna wanda ake tunanin zai ɗore sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa jiya juma'a a wani jawabi da a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon cewa waɗannan hare-hare saƙo ne aka aike wa shugaba assad this time our allies and we have struck harder Together, we sent a clear message to Ya ce, A wannan karan mu da ƙawayenmu mun kai hare-hare masu muni. Baki mu mun aike da sako karara ga shugaba Assad tare da kwamandojinsa masu kisan gilla. Saboda haka kada su kuskura su sake kai wani hari a nan gaba. a wani jawabi da ta yi ta kafar talabijin firayim ministan birtaniya theresa may ta ce manufar waɗannan hare-hare ba wai mu kawar da gwamnatin ba ne sai dai don a tsoratar da gwamnatin asad domin ta daina amfani da makami mai guba a nata ɓangaren faransa kamar yadda ministan harkokin wajenta jean f de ya faɗa hare haren sun cimma burinsu takaitattu ne kuma sun cancanci a kai su kasashen jamus da kanada da japan da australia duk sun goyi bayan wannan hari yayin da ƙungiyar tarayyar turai ita ma ta tana tare da ƙawayen nata a ɗaya gefen kuwa shugaban rasha vladimir putin ya yi allah wade da waɗannan hare-hare da amurka ta jagoranta aka kai akan siriya yana mai cewa hakan ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizo na fada gwamnatin kremlin putin ya ce hare-haren takala faɗa ne akan ƙasa mai cin gashin kanta yana mai zargin amurka da ƙara jefa al'ummar ƙasar ta siriya cikin ƙuncin rayuwa shugaba putin ya nemi da a kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na masar ɗinkin duniya domin a tattauna kan wannan lamari ita dai rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a ƙasar ta siriya inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov kenan cikin harshen Rashanci yake cewa muna da ƙwararren hujjoji da ke nuna cewa an ƙirƙiri wannan batu ne mun gano cewa wata hukumar tattara bayanan sirri da ke ƙoƙarin bakanta rasha idan duniya ce ta ƙirƙiri wannan zargi na amfani da makamai masu guba akalla mutane arba'in aka yi kiyasin sun mutu sanadiyar wannan hari sannan ɗaruruwa suka shiga yanayin rashin lafiya a yankin na duma da ke siriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sabon fada ya barke a arewacin afghanistan lamarin da ya kai ga aka samu katsewar wutar lantarki a birnin kabul da wasu laduna da dama wannan shine karo na biyu da ake samun katsewar wutar lantarki a cikin makonni uku da suka gabata fadan ya barke ne a yau asabar bayan da hukumar zaben kasa ta iec ta kaddamar da shirin yiwa masu ka da kuri'a rajista domin zaben 'yan majalisu da na ƙananan hukumi da za a yi a ranar 20 ga watan oktoba jami'ai sun ce lalacewa wutar lantarkin ta jefa wani ma keken yankin kabul cikin duhu birnin da ke dauke da mutane miliyan biyar yanzu haka masu hadajar kasuwanci a birnin sun ce suna dogaro ne da wutar janareto domin gudanar da aikace-aikacen su a yau asabar shugaban kasar ashraf gani ya jaddada matsayinsa ta gayyatar 'yan kungiyar taliban masu ta da kayar baya da su zo a hau teburin tattaunawa ya kuma musu tayin su yi rijistar kungiyarsu ta taliban din a matsayin jam'iyyar siyasa domin a yi zaben 'yan majalisun tare da su wanda hakan zai ba su damar gabatar da ƙorafe-ƙorafensu a hukumance jam'iyyar siyasa ta tahrik labbaik a pakistan da aka fi sani da tlp a takaice ta janye zanga zangar da take yi bayan da suka cimma wata matsaya da gwamnatin kasar a farkon watan na afrilu aka fara zanga-zangar a gabashin birnin laho inda a kwashe kwanaki sha biyu a jere ana yi har zuwa ranar alhamis gabanin cimma matsayar jam'iyyar ta gargaɗi gwamnatin ta pakistan cewa za ta shirya wasu jerin zanga-zanga a duk faɗin ƙasar idan har ba a biya mata bukatunta ba a bara jam'iyyar islama ta tlp ta shiga wata yarjejeniya da gwamnati bayan da suka kwashe makonni uku suna zanga-zanga a islamabad babban birnin ƙasar wacce ta jirkice ta koma tarzoma a watan nuwamban bara jam'iyyar ta tlp ta gudanar da wani babban gangami a islamabad wanda ya kawo cikas ga harkokin yau da kullum na tsawon makonni masu zanga-zangar suna zargin gwamnati ne da aikata sabo bayan da suka sauya sashin wani kudurin doka wato kudurin doka da aka, bari na kan rantsuwa wanda ya nuna cewa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi shine annabin karshe. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla yau asabar ranar goma sha hudu ga watan afrilu ne 'yan matan da aka sace a garin chibok ta jihar borno suka cika shekaru hudu ba a san inda suke ba ko halin da suke ciki ga rahoton da wakilin murya amurka madina dauda ta hada mana ranar 14 ga watan Afrilu na shekara 2014 ne waɗansu waɗanda ake zaton 'yan Boko Haram ne suka sace ɗalibai 'yan mata 276 a makarantarsu da ke garin Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya. Idan ba a manta ba, 'yan mata 57 suka gudo da kansu. Sannan a watan Oktoba na shekara 2016, gwamnati ta karɓo 'yan mata 21. Uku sojoji suka karɓo su wanda jimla ya zama 81. A bara kuma aka karɓo 84 a lokaci guda. Ɗaya kuma an tsince ta daban. Duka-duka dai, 'yan mata 107 ne gwamnati ta iya karɓo kowa a cikin shekaru hudu. Idan an haɗa jimla tare da waɗanda suka gudo, to an samu 'yan mata ɗari da da sittin tara kenan, saura ɗari da goma sha biyu kuma har yanzu suna hannun waɗanda suka sace sun ba tare da an san halin da suke ciki ba. A tsawon shekaru hudu ɗin nan ne ake samun wata ƙungiya wacce take fafutukan ganin an ƙwato 'yan matan. Yunƙurin da wannan ƙungiya ta yi ne yasa aka san labarin sace 'yan matan Chibok a dukkanin ƙasashen duniya har aka yi wa ƙungiyar suna Bring Back Our Girls. ma'ana a dawo mana da 'yan matanmu. Wannan ƙungiya kullum rana take zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa wacce aka fi sani da Unity Fountain a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana cikin wannan zulumi sai ga labarin an sace 'yan mata a makaranta da ke Dabci ta jihar Yobe su ɗari da goma. a halin yanzu an dawo da ɗari da hudu saura kwaya ɗaya liya sharibu wacce ta rage da labarin cewa guda biyar sun rasu No more excuses. Four years too long. No more excuses. ita ce taken kungiyar a kullum. To ɗaya cikin jigajigan wannan kungiya Aisha Yusufu ta yi tsokaci. Mun zo lokacin a ƙasar nan har yanzu cikin tsoro muke kuma harkan Boko Haram ɗin nan insurgency ɗin nan an bashi ta kai wani matsayin da bai kamata ya kai ba sabida me saboda wasu suna son samu kuɗi wasu wasu suna son su samu wani abin duniya kuma gaba ɗaya mu mu miliyan ɗari da saba'in aka bar mu nan gaba ɗaya mu a hallaka mu duk basu damu ba to gaskiya mu kuka mu wani abin bai mana daɗi ba. Ya a lokacin ɗaukan wannan rahoto. 'Yan ƙungiyar Bring Back Our Girls suna can suna taro, kamar yadda ɗaya cikin shugabannin kungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana mani. Kowane shekara tun da muka soma wannan fafatukan in shekara ya yi na tuna da lokacin da aka ɗauke su mukan yi wani ko gangami ko kuma mu yi wani taro ko kuma a yi wani bita a kan abubuwan da suka shafi rayuwan mace a Najeriya. to wannan shekaran ma haka za mu yi sai dai wannan shekaran ah, mutane biyu za su zo da pastor tunde bakare da kuma ita mai gwagwarmayan nan da aka sani sosai a hajja najatu muhammad a halin yanzu dai wata sanarwa da ta fito daga fadar shugaban kasa mai ɗauke da sa hannun mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar hulɗa da manema labarai garba shehu na cewa gwamnati na nan tana ƙoƙarin ƙwato 'yan mata ɗari da goma sha uku da suka rage ciki har da liya sharibu ɗaya cikin 'yan matan dabci da ta rage ba a karɓo ta ba madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata To a gaida Madina Dauda. A can jihar Zamfara kuwa lamarin tsaro na ƙara taɓarɓarewa inda wasu 'yan bindiga suka kai hari wasu ƙauyuka biyu tare da kashe aƙalla mutum 26 ƙaramar hukumar mulki ta Anka. Murtala Faruk Sanyin na ɗauke da ƙarin bayani. hari na baya-bayan nan dai an kai shi ne a ƙauyukan kuru-kuru da jar kuka duk a cikin ƙaramar hukumar mulki ta anka inda 'yan bindigar suka kashe mutane akalla 26 tare da tarwatsa garuruwan biyu wannan ya haifar da kafa wani sansanin 'yan gudun hijira na gaggawa a sakatariyar ƙaramar hukumar mulki ta anka domin tsugunar da jama'ar garuruwan biyu mafi akasari mata da ƙananan yara har na kai na agwa an ka kashe sai ka rashe aka ce yara maza musu dai sai aka kashe kuka ta an kashe su aka ce yan kuru kuru ashe suna nan lallabe suna nan ne lallabe zuwa gara suka dogo gawa sai da sai an ka an ka halbe su iya da kuka an ka yanne na uku an ka kashe kamar sun zo da rana ne koko da dare ne da rana ko shan azuhuri sun ka mutane halbe halbe A wani taron manema labarai masarautar ta Anka wacce ita ce kan gaba a tsarin masarautun jihar Zamfara ta yi Allah wadda da harin wanda ta ce a yanzu lamarin ya shige nazarinta. Wazirin Anka Muhammadu Inuwa shine ya zanta da manema labarai a madadin masarautar. Kan wannan dalili mun ba da kwana uku zan ce kamar zaman makoki don wani abin da same mu sannan kuma insha Allah za mu yi azumi a takaice kowa zai azumi na kwana uku don a faɗa mu Allah matsalolin da muke ciki sannan kuma mun ja kunnen juna cewa ya kamata mu san matakan da za mu ɗauka don mu kare kanmu sojojin da aka turo yawanci abin da ke faruwa sai hituna ta bijiro sannan ake kiran su a sanar da su so kuma kamin su isa wannan wurin za ka ga cewa an ma riga an gama barna. to sai dai hakan bai hana masarautar ta anka ci gaba da kokartawa ba domin ko ta kira wani taron gaggawa da shugabannin fulani a yunkurin samar da maslaha abubakar bele shine ardon anka shugaban fulani a masarautar masu wannan ta'addanci kowane irin yare ne in dai ana gani in dai suna ganin su fulani ne to sun saba ma fulaku kuma sun saba ma tarin mu da hausawa an isko mu da hausawa muna zamne da su kasan nan lafiya lau hudodi ko waɗanne iri tare da hausawa muke yi an wasu mutane sun zo sun zo sun kawo ta kiyayya tsakaninmu da 'yan uwanmu hausawa sun sa. Shi kuwa shugaban kungiyar Fulani ta Miyete Allah na karamar hukumar mulki ta Anka Muhammadu Dan Ali cewa ya yi 'yan bindigar suna jefa fulani da ke zaune cikin jama'a a cikin hatsari da ayyukan ta'addanci da suke yi. Allah shi isa mana ga waɗanda sanadiya kuma ina roƙo don girma Allah 'yan uwa fulani wanda a cikin wannan abubuwa don Allah ina son su yi karatun ta natsu da su zo su miƙa wuya. Wannan na zuwa ne makonni biyu bayan da gwamnatin jihar ta ba da umarnin kashe duk wanda aka sama da bindiga ba bisa ka'ida ba sakamakon wani hari da 'yan bindigar suka kai a ƙauyen bawar daji wanda ya sanadiyar mutane fiye da talatin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Anka a Najeriya. Tafiya To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu a mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu. da sauran masu sauraronmu da dama da ke son sanin ɗan bayani da kuma tarihin fim ɗinnan mai suna Black Panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata da kuma Habu Musa Habu Katsina mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙabilar Bera wadda wai muka taɓa cewa akwai su a China. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu. kan fim ɗin nan na Black Panther mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin baƙar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansarka daga bakin abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau ɗaya, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa lakabi da Ziriums. na ɗora da tambayarsa kamar haka. Wani ziru daman so nake da tambaye ka a matsayinka na wanda ke da masaniya game da abin da ya shafi fina-finai kajima nan kasar shin kana ganin wannan fim ya faɗi gaskiya game da matsayin bakar fata a nan kasar koko an ya dan kagidan a daɗaɗa masu rai ko na ce mana rai tunda ake dukkanin mu baƙaƙen fata ne an yi wani abu makamancin haka dan eh, fim din yayi kasuwa ko ko kusan gaskiyar abin da ike faru ko ko faruwa aka nuna to ka san akwai hikima ta rubutun fina-finai mm. ko kuma ta yadda ake aiwatar da fina-finai yanzu idan ka kalli fina-finan indiya mm. duk wanda bai taba zuwa indiya ba kuma bai san indiyawa ba mm. idan kai masa magana indiya zai ce ma duk duniya ba wanda kai su iya soyayya ga waka ka fito ta fito a rera mm. a mutu saboda soyayya amma a gaskiyance ba haka abin yake ba to wannan fim na black panther kirkirarre mm. ne ba gaske ba ne tatsuniya ne mm. amma a tatsuniyan can mun sani ko a tatsuniya tamu ta gargajiya ana saka darasi a ciki wannan fim ya nuna darasi ya ba da darasi ne ya nuna na wani abu ina a tunanina shi wannan darakta dama bai taba zuwa afirka ba mm. ryan kugla mm. amma da aka bashi aikin fim din ya ce mm. ba zai taba komai a ciki ba sai ya ziyarci kasashen afirka ya ga yadda muke a hakikanin gaskiya kafin ya yi kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa fim din ya kyau kenan sai da ya ziyarci afirka ya ziyarci kasashe da dama ina jin har da najeriya a cikin kasashen da ya je ya je ethiopia da kenya da shauran wurare ya ga wato dai ba cikin bukoki muke ko kan duwatsu da itatuwa da sauransu muke <laughs> kamar yadda wasu ke tsammani ba to sai wannan ya shafi ya yi tasiri kan yadda ya tunanin tsara fim hakika wannan ya yi tasiri ya taimaka wajen mai da fim din ya zama abin da ka gani saboda zaka ga zaka hadda hausawa a cikin fim din zaka sun tabo maganar boko haram wanda a cikin littafin lokacin da aka rubuta littafin na farko shi wannan rubuce na littafi mai hoto labari mai hoto babu magana boko haram lokacin da aka yi shi amma yanzu ya ɗauko magana ta boko haram ya saka hmm. ya ɗauko maganar siyasar afirka hmm. ya saka ya ɗauko maganar in ka kalli fim ɗin a tsanake hmm. za ka ga irin abubuwan da ya taɓa amma akwai abin da tura suke kira exaggeration Wato wuce makaɗi da rawa kenan wajen bayani? <laughs> Yau an wuce makaɗi da rawa wajen bayyana domin abubuwan da aka nuna. Idan da a ce Afirka haka take, to haƙiƙa da da labari a sha bamban. Ko da ke wasu za su ce daman fim sai an ƙarin gishiri. Watakil na ɗaya daga cikin abin da ake sawa fim ɗin da ake a Najeriya ke kasuwa sosai ba ka ganin watakila duk kusan ko ina haka ake a harkar fim? Eh wannan haka ike kamar kaga kamar ayin ka kalli kamar canawa ai hmm. yanzu kaga ka taɓa ganin ɗan cana da ya tashi sama. amma in kana kallon fina-finansa za a ga mutum ya daki ƙasa ya tashi sama ƙura ta tashi hmm, kamar tsubu <laughs> yawwa <laughs> kamar bayan tsubu kamar tsuntsaye to haka abin yake amma a hakikanin gaskiya wannan abin da ya jawo wannan fim ya yi ya samu albarka irin wannan shine adadin mutanen da musamman a nan amurka adadin bakaken fata da tara a ciki saboda akwai wani fida da ake da shi a hollywood mhm. na idan ka sa bakaken fata a cikin fina-finanka da yawa mm. ba zai siyu ba ba zai kasuwa ba da yake daman yawanci turawa ne da masu kama da su ke da kuɗin yawan sayan fim da sauransu yawa yawa wannan magana haka take mm. kuma kamar yanzu akwai waɗanda suke ta sukar fim din a yanzu haka mm. suke cewa a ah, to kuna ta maganar bakaƙen fata ai har yanzu dai fim din na turawa ne saboda me suke ci haka saboda kuɗin saboda studio ita Marvel studio ai turawa ne suka mallake ta wato da ba dan bature ba wata killa fim din bai tasirin da yayi ba kenan ba zai tasiri ba ai in ka duba shi kansa littafin labarin rubutu na hoton mm. comic books din na turancin da aka yi shi Stanley mm. bature ne bature ne mm. amma me yasa ya zauna ya rubutu irin wannan shine tambayar da zamu yi wa kanmu anan idan har bature zai iya zaunawa ya rubutu irin wannan akan bakaken fata mm. ko akan afirka mu kuma me ya kamata mu yi wata tambaya kuma ita ce malam naziru fim din shin ya tabo batun wanda ya kamata a ɗora laifi kan abin da ya shafi kamar bauta ya ɗora ma ko bature ko mu da ke afirka laifin bautar da wakakin fata da aka yi ko bai taɓo wannan bangaren ba. To labarin bai taɓo wannan bangaren kai tsaye ba. Hmm. Bai taɓo wannan bangaren kai tsaye ba amma akwai wata abu da suka dinga yi a cikin fim ɗin hmm. mai matukar ban dariya. Hmm. akwai inda ita akwai inda ita wata mai basira a cikin su kanwar ta challa shi black panther ɗin ita ce ita ce wato mai kimiyya scientist na a fim ɗin ta kalli wani bature ya zo shi kaɗai ne baturen na jin da ya fara shiga wakanda ta ce masa colonizer wanda har a yanzu haka a gari haka nan mutane za ka ji suna tsokanar abokanansu fararen fata an sun gan ce kai colonizer ko makamancin haka wato mai mulkin mallaka kenan mallaka eh ko invader ko kuma colonizer eh ko abubuwa da suka dinga yi da a da an ga kalli shawaran fina-finai da aka saba gani a hollywood mm. bakar fata ake wa wannan mm. sai abin ya juya to amma yanzu duk wani camfi da suke da shi a hollywood na an an sa bakar fata ba za a siya ba mm. in an yi labarin bakaken fata ba za a siya ba mm. in an kashe kuɗi da yawa ba za a samu riba ba mm. black panther ya ruguje wannan hmm. gaba daya. Wato duk ya saba ma duk waɗannan abubuwan da ake tsammani kuma ya yi fice duk da haka. Ya saba wa duk wani tunani da suke yi. Ya saba wa duk wani tunani da hmm. suke yi. To shin Naziru an yi kiyasin adadin kuɗin da a ƙarshen ta dai za a samu dangane da wannan fim? Kiyasin da aka yi na farko hmm. lokacin da aka ba da bajet wato kasafin kuɗin shirin fim ɗin kamar yadda na gaya maka miliyan ɗari biyu daga baya zama miliyan ɗari biyu da goma dala na dala Amurka. an yi tunanin ba zai sami sama da miliyan 600 ba mm. ba a yi tunanin zai haura miliyan 600 ba zai samu kuɗi sama da an yi tunanin tabbas za a samu riba mm, saboda eh, saboda yana cikin layin jerin fina-finan da mm. mutane suke sa ran ganin su saboda ba saboda abubuwa sabbi da ke ciki kamar da kai bayani eh, a baya can. kuma dabarar a ɗaya daga cikin dabarar da suka yi shine sun gabatar da shi Black Panther a cikin wani shirin fim da aka yi a baya captain captain america mm. civil war mm. a nan suka gabatar da shi mm. aka fito da shi ya fito ne a matsayin ɗan rakiya amma gaba ɗaya da aka gama fim ɗin kowa shi yake magana wasu 'yan wato sinasinai ya yi 'yan wasu 'yan fitowa ya yi a wurare da dama haka e, ba shi ne babban jarumi na fim ɗin ba amma kowa shi yake magana to tun daga nan suka san cewar eh lallai za a samu riba ba za a faɗi ba amma babu wanda ya yi zaton za a samu dalar amurka sama da biliyan ɗaya. to sai kuma ansar tambayar su habu musa habu katsina kan kabilar bera wadda wai muka taɓa cewa akwai su a ƙasar china to ba mu taɓa cewa akwai kabilar bera a ƙasar china ba ga dai ansar da muka taɓa bayarwa game da irin wannan tambayar su dai waɗanda ake kira rat tribe ma'ana kabilar bera a ƙasar china ba wai 'yan wata takamammiyar kabila ba ne marasa galihu ne kawai na jinsuna daban-daban ciki har da matasan da suka kammala jami'a amma ba su samu ayyukan yi ba tukunna da baƙi da masu neman aiki da sauran matalauta waɗanda alatila suke zaune cikin lungunan ƙarƙashin gadoji da manyan ramuka da dai sauran wuraren da marasa galihu kan fake a ƙasar china hasali ma rat tribe ana kuma kiransu ant tribe wato ƙabilar tururuwa ko kuma well tribe ma'ana ƙabilar silar rijiya ko ramuka duk dai saboda irin rayuwar da suke yi kwatankwacin beraye ko tururuwa. Wata manazarciyar da ke jami'ar Pekin ce mai suna Liyan ta fara kirkiro irin wannan lakabin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan fim ɗin nan na Black Panther da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan fim ɗin Black Panther. da kuma wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da kuma mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goma to madalla a gaishe ku yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel Saƙonmu na farko a yau cewa yi, murya Amurka sannan a hankali dai kasar amurka da birtaniya da faransa za su ga bayan shugaba assad na siriya kamar yadda suka ga bayan gaddafi na libya ganin yadda suka kai masa hare-hare masu muni sako daga baffa haruna bajo da alhaji abubakar jibrin dan gusau sakonmu na gaba cewa ya yi matakin kaiwa siriya farmaki da kasashen yammacin duniya masu karfin fada a ji karkashin jagorancin amurka suka dauka abin tar da allah wadai ne sako daga na gumel zangon daura Shi kuma saƙonmu na gaba cewa lokaci yayi da hukumomin kiwon lafiya a Najeriya za su miƙe tsaye wajen wayar da kan matan da ke ɗauke da juna biyu illar rashin zuwa awo da kuma ɗaukar dogon lokaci ana naƙuda ba tare da zuwa asibiti ba. Saƙo daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria. Sai kuma wani saƙon haɗin gwiwa da ke cewa muna tar da Allah wari da har-haren da ke faruwa a jihar Zamfara. Don haka muna kira gwamnatin jiha da ta tarayya da su yi duk abin da ya kamata. wajen magance wannan ta'addanci. saƙo daga Buhari hayya Guru da Adamu Habu Umar Inyanga. saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau. Wanda ke cewa a yau ne 'yan matan Chibok suka cika shekaru hudu cif a hannun ƙungiyar Boko Haram. Muna roƙon Ubangiji Allah ya bayyana su da ma sauran dukkan jama'ar da ke tsare a hannunsu. To madalla yanzu kuma ga Mahmud ya da mana da takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya yabi faransa da birtaniya saboda goyon bayan da suka bashi wajen kai har-haren sama akan siriya a wani matakin mai da martani ga shugaba bashar al-assad da ake zargi da yin amfani da makamai masu guba a ƙarshen makon da ya gabata a kusa da damascus na gode faransa na gode birtaniya saboda hikima da kuka nuna da karfin soji aiki ya kammala tsaf trump ya rubuta a shafinsa na twitter jiragen saman yakin kasashen yammaci da na ruwa sun yi lagudan wuta akan wasu cibiyoyin haɗa makamai masu guba a wani matakin haɗin kai da kasashen suka nuna wa juna wanda ake tunanin zai ɗore a daya gefen kuwa shugaban rasha vladimir putin ya yi alawade da waɗannan hare-hare da amurka ta jagoranta aka kai akan siriya yana mai cewa hakan ya saba dokar ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da aka wallafa a shafin yanar gizo na fadar gwamnatin kremlin putin ya ce har-haren takala fada ne akan kasa mai cin kanta yana mai zargin amurka da kara jefa al'ummar kasar ta siriya cikin kuncin rayuwa shugaba putin ya nemi da a kira taron gaggawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin a tattauna kan wannan hari ita dai rasha ta musanta cewa an yi amfani da makamai masu guba a kasar ta siriya inda ta ce har ta tura wata tawaga zuwa yankin na duma da aka ce an yi amfani da makaman amma babu wata alama da ta nuna hakan sabon fada ya barke a arewacin afghanistan lamarin da ya kai ga aka samu katsewar wutar lantarki a birnin kabul da wasu larduna da dama wannan shine karo na biyu da ake samun katsewar wutar lantarki cikin makonni uku da suka gabata To madalla masu rawar mana miki ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a Ghana. Salamu alaikum.